This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi 27 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Wani farmakin Isra'ila a kudancin Gaza ya halaka akalla mutane 22. jami'an isra'ila sun ce sun cimma manufarsu da hare-haren da suka kai iran cikin dare a ranar asabar sannan shugaban rasha vladimir putin ya yi gargaɗin zai ɗau wasu jerin matakan martani har idan amurka da ƙawayenta na nato suka amince ukraine ta kai hari cikin rasha da makamai masu cin dogon zango kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar sarakuna da hakimai sun yi murabus daga mukamansu a karamar hukumar sabon birni da ke jihar Sokoto. Ko menene dalili? Ina tare da sarakuna akwai kohon sarkin gobe akwai katuka, nashi, akwai masu garuruwa da hakimai da sauran jama'a. Ba mu da wani wata aƙida banda wagga na ci gaban da mu ci gaba na muka da Sannan a jiya Asabar ne aka gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar Kano a Najeriya. zaben da ya gamu da kalubale da dama muna tafe da karin bayani kamar kowace ranar lahadi yau ma muna tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da hamza adam da ka gana amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya jami'an falasdini sun ce wani farmakin isra'ila a arewacin gaza ya kashe akalla mutane 22 kuma galibin su mata da yara ne har-haren na isra'ila a yankin da ake da aka daidaita sannan mutane suka ƙaurace ya shiga mako na uku yau lahadi yayin da kungiyoyin jinƙai suka bayyana tashin hankali a game da batun agajin jinƙai a wani al'amari na daban kuma likitocin isra'ila sun ce wata babbar mota ta yi taho mu gama da wata motar safa a kusa da tel aviv tare da jikata mutum 35 sannan shugaban addinin iran ya ce kada a kururuta ko a sassauta hare-haren da isra'ila ta kai iran cikin karshen mako cikin karshen makon nan yayin da bai yi kira karara a mai da martani ba lamarin da ke nufin cewa iran tana auna matakin gaba da za ta ɗauka cikin tsanaki a ranar asabar jiragen yakin iran wato a ranar asabar jiragen yakin isra'ila sun kaikaici iran a matsayin martanin harin makamin misali da iran ta kai mata a farkon wannan wata na oktoba a wani labari mai alaka da wannan kuma jami'an isra'ila sun ce sun cimma manufarsu da hare-haren da suka kai iran cikin dare a ranar asabar bayan umarnin shugabannin siyasa mun auna wuraren da suka dace sannan mun sannan muka kai hari a wurare daban-daban a iran in ji mai magana da yawun dakarun tsaron isra'ila daniel hagari a wata sanarwar da aka yada ta talabijin a yau lahadi ayatollah khamenei shugaban addinin iran bai kira da amai da martani ba maimakon haka ya ce kada a kururuta ko a sassauta harin shawara ta rage ga hukumomi su yi abin da zai bayyana wa gwamnatin isra'ila iko da manufar 'yan iran sannan su ɗau matakan da za su kare bukatun wannan al'ummar da ƙasar in ji khameni wanda shi ke da cewa ta ƙarshe akan dukkan muhimman shawarwari. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce Moscow za ta ɗau wasu jerin matakan martani har idan Amurka da ƙawayenta na neto suka amince Ukraine ta kai hari cikin Rasha da makamai masu cin dogon zango. Kalaman da aka wallafa da aka ce Putin ya furta kenan ranar Lahadi ma'aikatar tsaron rasha tana duba yadda za ta mai da martani akan hasashen kai mata farmaki da makami masu cin dogon zango a yankin rasha za ta mai da martani mabambanta amsar da putin ya baiwa wani dan jarida kenan Pavel Zarubin cikin wani faifayen bidiyo da aka kafa a adireshin Zarubin na manhajar aiki sakonni ta Telegram. Sannan na'urorin kare hare-haren saman Rasha sun kakkaɓo jiragen Ukraine marasa matuƙa 51 cikin dare a cewar ma'aikatar tsaron Rasha da sanyin safiyar Lahadi. An kakkaɓo jirage marasa matuƙa goma sha ɗaya a yankin Tambov. wanda ke da ratar kilomita 450 zuwa kudu maso gabashin Moscow. abinda ma'aikatar tsaron ta wallafa ta telegram kenan an kuma kakkaɓa wasu jirage marasa matukan guda goma sha shida a yankin kan iyakar belgorod sannan kuma sauran a yankunan varones oriol da hosk a kudancin rasha to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. Sarakuna da hakimai da akalla sun kai goma sun yi murabus daga mukamansu a ƙaramar hukumar sabon birni da ke jihar Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya yankin da ya jima yana fama da matsalolin rashin tsaro. duk da yake ba a cika samun irin wannan lamari ba sarakunan da hakiman sun bayyana dalilinsu na ɗaukar wannan matakin Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Yanayin da 'yan Najeriya suke ciki a halin yanzu kama daga matsalar rashin tsaro, halin kunci, fatara, rashin samun ci gaba a wasu wurare. wataƙila suna taka rawa wajen wasu matakai da 'yan ƙasar ke ɗauka ga rayukansu. Wannan baya rasa nasaba ga wani mataki da wasu sarakuna da hakimai suka ɗauka a ƙaramar hukumar mulkin sabon birni da ke gabacin Sokoto a yankin arewa maso yamma. yankin da ya jima yana fama da matsaloli na rashin tsaro wanda ya daidaita yankin tare da sanya rayukan jama'a cikin wani yanayi sunana jamilu gwanda gobir uban doman sarkin gobir margayi mai rasuwa ina tare da sarakuna akwai kohon sarkin gobir akwai katuka nashi akwai masu garuruwa da hakimai da sauran jama'a ba mu da wani wata aƙida ko ta rashin so ga wani banda wagga na ci gaban da muka ga lamido ya kawo mana mu ci gaba na muka biya kuma mun ga yayi yanzu da yake kun yi murabus su ba a rike da wuraren da kun ka baro to gaskiya babu to kun sanar da wanda suka baku annan sabatun cewa kun aje musu abin su eh sun sani kamar ya kun rubuta musu ne eh mun rubuta musu to me suka ce gaskiya babu wani kira da suka yi mana na su ji ta bakin mun kai dai ina ganin mu sarakuna dai mun kai kusan mu goma akwai masu garuruwa akwai mai suna na Lawali mai gari Sha'ibu, mai garin taka Takatsaba sabon birnin Gobir na mazaɓar gabas ne. A hakikanin gaskiya sai in wa Allah godiya ga ana wani kudin ɗuma ana cewa lawali mai gari ya hita da wani bangare ya koma wani bangare abin da sa ka ka barin gidanka inda kake ka koma wani gida hangen cewa wancan shi ya zama alheri gari ka salihu dulla katukan gobir to a kawo rikicin da ya sami mu har ne na duk an kame na biya kuɗin hansa don da haka nan ni galami doya taho ya ce zai ɗauko mana 'yan banga da maiduguri kuma ya ɗauki yaran mu nan makaranta ya taimaka musu muna da sunan jami'a mun ka daɗi to don haka nan mun goya mai baya dubu so dubu. ma'aikatar kula da ƙananan hukumomi da masarautu ta jihar sokoto ta ki cewa komai akan wannan lamarin amma shugaban karamar hukumar mulkin sabon birni ayuba hashimu ya ce wasu daga cikin waɗannan mutanen da suka ce sun ajiye sarautunsu sun dawo daga baya sun warware wannan magana da suka yi. dama already sun bi ta lami ina sun kai grouping amma yanzu da baya mai yanzu duk sun dawo sun ce su yaudai su an kai saboda san da cewa ga manufar da aka kira su a kai ba. kenan yau bayanin da sun ka yi kamar to ya take kenan tunda sun ce farko sun bari kuma suka dawo suka ce ba haka suka nuhi ba. in dai ba suna sun kusa da kansu ba don abin da annan nan an yi bidiyo ɗin su cewa duk an yi irin su cewa lalle su wannan kiran da an samu su busan kasa da magana ba so su haɗe an kai an sabo. Shi ma shugaban jam'iyyar APC mai mulkin Sokoto Isa Sadiq Acida akan yadda wasu jama'a ke ajiye makaman da gwamnati mai mulki ta basu suna sauya bayyar su zuwa ga sanata mai wakilta yankin Sokoto ta Gabas. Ibrahim Lamido ya bayyana cewa mu ba mu san wani bangare tsakanin mu da shi ba. Ina ta gaya maka to magana an biwa tun da babu wani to shi awwa. It's only shi kawai sanata ne zaɓaɓɓe. That is all. bayan membership na apc bai da wani abu cikin jam'iyyar apc memba ne kawai an ordinary member wanda ya takara ya ci zaɓe that is all to an bi shi a matsayin wa an kabi shi a sabas jam'iyyar iskonsa a matsayin mi an kabi shi ba ba matsayin wani abu amma mutum ba a hana kowa hulɗa da ni yana hulɗa da shi muna kowa na hulɗa da shi ba wani hana hulɗa da shi wannan dai abu ne da wasu ke kallo a zama rikicin cikin gida ne ke son ya kawo cikas ga jam'iyya mai mulki a jihar sokoto duk da yake shugaban jam'iyyar ya ce ba su da bangare a cikin ta watakila lokaci zai tabbatar da wannan zance ko kuma akasin haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kai tsaye za kuma a iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa facebook twitter da kuma instagram ga ci gaban labaran duniya jam'iyyar firaministan kasar japan shigeru ishiba na 'yan mazan jiya mai mulki tana dab da rasa matsayinta na mafi rinjaye a majalisar wakilan kasar yayin da jama'a suke ta korafi akan ba kalar kudaden da ya mamaye jam'iyyar da kuma batun rashin gamsuwa da tattalin arzikin kasar da ya tsaya kikam sakamakon zaben da aka gudanar a ranar lahadi ka iya raunana yadda ishiba take rike da iko wanda mai yiwuwa ya jefa japan cikin rashin tabbas a siyasance inda ba a yi hasashen samun canjin gwamnati ba shigeru ya kama aiki a ranar 1 ga watan oktoba bayan da ya maye gurbin fumio kishida wanda ya yi murabus bayan da ya gaza kwantar wa jama'a hankali akan batun yadda ake kwashe kuɗin gwamnati don amfanin wasu tsirarru tsakanin mahukunta 'yan jam'iyyar democratic nan take shigeru ya bada umarni a gudanar da zaɓe cikin gaggawa da fatan iya maganar shi da kallon da ake masa na mai fafutukar kawo sauyi zai sa ya samu goyon bayan jama'a labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya ne aka gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar kano a najeriya zaben da ya gamu da kalubale na rashin fitowar jama'a domin kada ƙuri'a sannan kuma jami'an tsaro musamman ma 'yan sanda sun kauracewa wuraren zaben domin ba da tsaro mahmud ibrahim kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton galibin mazaɓu da rumfunan zaɓe da muka kewaya a sassan jihar kano babu fitowar mutane sosai yayin da wasu wuraren babu labarin kayayyakin aikin zaɓe kuma kalilan daga cikin cibiyoyin zaben da suka samu kayayyakin zaben an kammala zaben ne da karfe goma zuwa goma sha ɗaya na su ma jami'an tsaro musamman 'yan sanda sun kauracewa wuraren kaɗa ƙuri'a kuma ta yiwu saboda hukuncin babbar kotun tarayya ta kano ne na haramta musu halartar cibiyoyin zaben. Eh, sunana ya haya isa zaɓe an yi lafiya kowa yana ba da yancinsa kowa yana zuwa yana zaɓar yancinsa na kada ƙuri'a na. wallahi zaɓe lafiya lau zaɓe na ta guna yana ana ta yi layi ɗaya bayan layi ɗaya bayan layi na ta tafiya lafiya lau da mutane yanayin tsaro ba laifi yan kwamiti sun ba mu tsaro ta ko ina ga yan kwamiti yan bujilanti. wasu daga cikin kalilan ɗin mutane kenan da suka je rumfunan zaɓe batun dambarwar shari'a da ta dabaibaye sha'anin zaɓen da yanke kauna da adalci da kuma sayayyen zaɓe na daga cikin dalilai da suka sanya ɗimbin mutanen jihar Kano suka ƙaurace wannan zaɓe na ranar 26 ga wannan wata na Oktoba. Muna cikin irin wannan mummunan yanayi wane wane zaɓe zan je na yi. Abin da za ka ci ma da kyar kake samu. Kullum a rayuwarka ka shiga uku ka lalace kullum fama ake yi. Ni ban je wani gurin zaɓe ba. da na zo ma gurin zaben ma zan shige ma rufe ido na ne na shige wallahi ban tsaya ba ma a gurin azabar da al'umma suke ciki fata shige duk inda suke tunani su ji tsoron Allah al'umma suna cikin mummunan yanayi duk gwamnonin Najeriya haka suke ba su yadda zaben karamar hukuma ya adalci ba so da haka tunda ba su yadda ya adalci ba me zai bata lokacin ka je ka fita ka zabi in ka zabe ma za su nada kuma inda ganin nan suka zaɓi suka tare suka zaɓe ni yanzu matukar ba gwamnati take son in shugabanci ba wannan zaben in dai zaɓe ne na karamar hukuma wannan zaɓen ba za ka ci shi idan ka ga an samu sauyi sai dai zaɓen nan ya koma an dafa da to shine watakila za a dan samu canji domin yanzu su kan zo an ake zaɓen ba sa ganin darajar ma masu zaɓen darajar wanda ya tsaye da su zaɓen suka ci zaɓen shi suke kallo. Manyan jam'iyyun hamayya na PDP da APC ba su shiga zaɓen amma a cewar Farfesa Sani Lawal Malumfashi da ke zaman shugaban hukumar zaɓe ta Kano shida daga cikin ƙananan jam'iyyun Najeriya da suka haɗa da AA da jam'iyyar AAC da ACOD da ADC da APM da kuma jam'iyyar NNPP mai mulkin jihar Kano sun shiga zaben. Wannan zaɓe yana ɗaya daga cikin zaben da aka yi wanda yake mafi kwanciyar hankali da lumana. Kuma mutane sun fito, ɗaruruwan mutane sun fito. Wannan zaben da aka yi ko aina e ce ta shirya shi. Amma ga manyan jam'iyyu ba su shiga ba an fafa Suna da damar su shiga, suna da damar su shiga. Demokradiyya ce. Ba su laifi ba amma ba mu ji daɗin rashin shiga su ba. wasu na ganin cewa tun da kotu kai kanka ta ce bai halatta kai wannan aikin zaɓe ba me sa ka zaɓi ka ci gaba da wannan aiki duk da cece kuce ne da bai bai gashi kuma kai farfesa ne ah cece kuce ai dama na zaton za a za a samu cece kuce duk abin da ka zata zai faru in ya faru ai ba za ta mamaki dama ka san kotu za ta ce kai baka cancanci zama shugaban hukumar zaɓe ba na san za ka yi makara kotu cewa ta ce kai dan jam'iyya ne ni dan jam'iyyar ne ta kawo min kati na rajista na kan jam'iyya sun ce wai sun ɗauki hotuna na in na sa dan na sa jan hula ko bakan hula ko kore hula ko hula mara kala shine yake nuna kai dan jam'iyya ne ya kamata mu daina nuna dakikanci ma idan duniya jihar Kano da yana cikin rukunin ƙarshe na jihohin Najeriya da ke fafutukar samar da zababbun shugabanni a matakin ƙananan hukumomi da nufin cika umarnin kotun kolin Najeriya wadda ya haramta naɗa tomomi da gwamnoni ke yi su tafiyar da mulkin ƙananan hukumomi a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kuri. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirinmu na gaba dandalin 'yan jarida. Tsango makocin mutum yi in ba shi sauyin ɗan jarida, ɗan uwana ɗan jarida, ba gudu ba ja da baya. Damina da ruwa da iska bai hannun aikin jarida. sanyi mazara da ra'aniya ba su safa shin jarida su kuki rukuki jomar da ba su taɗe ɗan jarida a kada a raya suna a nan babu bamba ya jarida. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da kuwa wannan dandali mai tarin albarka ta dandalin 'yan jarida da muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahad. Yau cikin yadda Allah subhanahu wata'ala shirin ya sake maido da mu birnin kuma na jihar Ashanti a Ghana inda zamu tattauna kan batutuwa da suka fi daukan hankula na jama'a cikin wata ɗaya. Sunana Hamza Hamza Adam yana matukan farin ciki da kasancewa da kuwa hali yanzu yau za mu tattauna ne akan kokawa da ainihin masu ruwa da tsaki ke yi kan wato eh, kashe-kashe da ake yi na kananan yara eh, sabida eh, wani abin duniya da wasu ke bukata abinda ya sanya jama'a cikin damuwa sosai hakan na zuwa ne biyu bayan ɗaya daga cikin manyan kotuna na ƙasar ghana ta zartar da hukunci akan wani ɗan yaro da aka samu da laifi na haɗa baki tare da aiwatar da ƙazamin kisa akan wani yaro mai shekara goma sha ɗaya da haihuwa a duniya ta hanya na wato murƙushe sa Eh, tare da ma bin nisa baki daya kuma bayan bincike an gano cewa suna bukatan wani romo ne na duniya a sandiyan haka sun ka aiwatar da wannan min aiki mun tattauna akan wannan batu haka zalika eh, masu sharhi na yau da kullum suna bukatar da a ba da gudunmawa domin tabbatar da cewa an samu zaman lafiya kafi yayi da ma bayan zaɓe na fitar da shugaban ƙasa tare da wakilai na majalisar dokoki na ƙasan ghana wanda kenan tafi a ranar bakwai ga wata na disamba mun tattauna da fadawanmu a yau na tare da wato malam aminu mai gaskiya na gidan talabijin ɗin baina tv tare da muhammad faisal mustapha ɗan jarida ne mai zaman kansa fada wannan matukan farin ciki da samun kwa halin yanzu a gaggauce eh, bar mu fara da eh, malam aminu mai gaskiya na bayana tv malam aminu mai gaskiya eh, ya kaji da wannan ma hukunci da an ka zartar a makon da ya gabata wanda ya haifar da cece kuce a nan kasar ghana biyu bayan an samu wasu matasa biyu sun kaddamar da kazamin kisa akan wani dan yaro mai shekara goma sha daya da haihuwa a duniya wannan dai batu na kashe-kashe kananan yaran da ake ya zama ruwan dare gama gari ya yawanci wa'yansu suna na suna safe-safe da wannan yaran domin neman kuɗi gan da duniyar ya kai yau to amma wannan da aka kai wannan yaron da aka kashe shi daga yankin nan na jihar sakiya garin nan na kasuwa abu ne wanda ya tada hankalin al'umma matuka ya bar mutane na ganin cewa yara waɗannan kanana a ce sun iya sun kashe yaron da ya zama iyaye su mana taimaka musu wurin samun wani abin da za su saka bakin salati wai saboda yan waye su samu kuɗi su ma suna son su samu kuɗi wannan abu ne mai bacin rai amma gani na cewa kamata iyaye su kokari su ta kula da 'ya'yansu kar su sake su kowane ne kar su yadda da wani su sake ɗansu zuwa ga shi da nufin wai za su aike shi wani wuri ko wannan lokaci da kamata a aiki yaron ba wannan dai abu ne dai mai abu ne wanda ya kamata iyaye su kokarta in so su kula da 'ya'yansu kan wannan to amma abin da nake so ne an ce dai wai shari'a dai an gama shari'a an ba wa'yansu an ba daya cikin su hukuncin daurin rai da rai daya kuma an adana shi don yana shekarar shi bai kai goma sha takwas ba yana goma sha biyar wannan abu ne adana shi ma a akwai inda ake dole yara kamar juna house kamata a tura shi tun yanzu ne ya je yana sentencing da aka sentence ko hukuncin da aka yanke mai ko daurin da aka shekarun da aka bashi in ya so shi ma a adana shi wurin ya fi da ce zawai za a bar shi kai shekara goma sha kawai kunnan a yanke mai hukunci gaba da. Na gode Malam Aminu mai gaskiya. Eh, Malam Muhammad Faisal kai kuma fa me zaka faɗa game da wannan hukunci da an ka zartar? Eh to alhamdulillah ina gan kira ne mai kyau ne. Kira ne da yake da sashi muna eh, rayuwa kan waɗannan ababe da ke wakana a cikin society mu. amma rugi manya wai kana tafiya kai tuntubi ba ka duban inda ka fadi amma abin da ya zo kai tuntubin na shi da duba magance yasa me ke kawo yara kanana ke sa kansu cikin waɗannan ababe tumi ina ga na farko kamar yadda national media commission suka sa dauka cewa a bar batun juju maganin kudi advertisement da ake yin kan radio da tv a barin nan yana isa good steps da aka take kuma a duba kuma zancen education wurin eh, eh, ba yara karatu duka ya kamata teachers da ababe su find wani way suna educate yaran nan kamar there is no shortcut in life abin da kake zuwa suku kake koya wannan wata rana shi ke gabanka wata rana shi ne kawo ma arziki kuma arziki allah ke bayarwa na ta kuma ina kira ga politician mu tankan manyanmu da ke garin su duba a nemi aiki ko a create jobs for the, the, the future generation don eh, in yaro ya tashi ya duba uban ya duba gidan da ya fito ba aiki society ya yi basa kowa na bin da gan dama shi dai push yaro into waɗannan abu don ya san shi da kanshi girman shi da ke ba future ya kamata ya je ya nemi wani hanya wani barawo hanya wani nuganta hanya wai ana neman kuɗi sa ina gan To madalla jama'a masu sauraro za mu isa hutun takaitaccen rabin lokaci da mun sake dawowa mun ci gaba kamar yadda muka saba. Ijo murɗa ba su ta ɗan jarida. A kaɗa a raya suna a nan babu ya jarida. Malam Aminu eh, bari mu fara kanka kan mu na biyu zaɓe dai na nan tafi. an fara kira da yi kokarin bada gudunmuwa wajen tabbatar da cewa an samu zaman lafiya me zaka faɗa game da haka gaskiya kira-kiran da ake yi cewa a tabbatar da zaman lafiya gabanin zabe da bayan zabe a nan kasar Ghana yayin da muke tunkarar zaben shekara 2024 ganin cewa zabubukan da suka gabata ya bambanta da wannan zaben wannan shekara kuma kira-kiran da ake yi malamai ke yi limamai ke yi cewa matasa musamman na zangonnin ko matasan musulmai a tabbatar da zaman lafiya gabanin zabe da bayan zabe yi daidai to amma kiran ne wani lokaci kamar ya makara kuma kamar yadda su limamai da shagabanni ke kira cewa a tabbatar da zaman lafiya a gabanin zabe da bayan zabe wannan abu ne mai kyau to amma kuma kira mu kuma muke da abin nan limamai cewa idan sun hau membari za su yi hutuba kamata su san irin hutuban da za su yi na samun halin kai don wani lokaci shi ka gan wa'ansu limamai hutuban da za su yi suna gwada bangaren da suke wannan kuma yana jawo matsala a lokacin zabe ganin cewa limamin da ke jagorantar ku shi ya dauki bangaren wannan jam'iyyar siyasa wannan ba abu ne mai daidai ba amma ina gani wannan shekara ba samu tashi-tashin hankula kamar sauran zabukan da suka gabata a shekarun da suka wuce ba domin me kiraye-kirayen da ake ji ina ga matasan musulmai ko matasan zango sun fahimci abin da ake ce ma siyasa kamar yadda ake ce siyasa ba gaba ba ne ra'ayi ne ina ga wannan shekara ne matasan zango an fahimci yadda siyasa take. Ɗan kare da ɗan eh, gani da batun zaɓe da za a yi a wannan shekarar 2024 wanda yake eh, nan gabatowa a watan Disamba ranar bakwai. Eh, ana dai ta kiraye-kiraye da mutumin na musulmi da su ba da gudunmuwa sosai wajen tabbatar da cewa an samu zaman lafiya kafin yayi da ma bayan zaɓe na fitar da shugaban ƙasa tare da wakilai na majalisar dokoki na ƙasar ghana eh, hakan na zuwa ne eh, biyo bayan eh, shekarar 2020 an samu mutane kusan takwas sun rasa rayukansu ta ciman wanda yake ainihin babban masuguni ne da akwai musulmai sa'annan kuma eh, abli kuma ta tsakiya eh, an fuskanci wani makamancin haka eh, kana ganin ya kamata a karfafa wayar da kan jama'a domin tabbatar da cewa an mai da batun zaman lafiya shine zakara a sauran gaban duk wani abin da za a aiwatar gaskiya zabe shekaran ga ya zama wani abu crucial da ke gabanmu da ke ya kamata a nemi wasu measures a ajiye a magance matsalolin da zai biyu baya to a nawa ina ganin eh, akwai abin da ya kamata security agencies nan duka su zauna da politicians a sign not just a peace pact amma a sign wani abu da dai bind every politician ko every uh, eh, mp ko every candidate da dey contest Kama idan wani abu ya faru garin ka an horin ka responsible ke sa ina gan wadannan ababe ya yi magance wadannan matsaloli kuma gaskiya muka duba abin da ya faru Uh, that was the previous election da aka rasa mutane about eight ina zanta ne dai gwamnati bai ci ne gore ba saboda har yanzu shugaban kasa ba mu ji wani abu ya fito about uh, condolence message da dai ba wanda uh, eh, family da suka rasa mutane su da amma dai na biyo ana gudanar da kuɗi ko ba haka ba ana kokari haka ne amma wannan ya ajiye shi gefe yau abinda ni as musulmai as mutane zango ya kamata mu yi ya ce mu kiyaye kanmu mu san cewa kamar dan siyasa shi ta kan shi yake in yau ya samu ya manta da karshe shekara kudu yake nema da jirgin ka ce sa mutum as excuse my language normal human being mai dai kai ka sa zaben ka ka kare shi kai ka ce da ka collation center ka ce da ka je ka yi rikici saboda ne ka samu da uban wani aiki yasa mu yan zango mutanen zango mu san cewa mu buka tushi guda muka fito to da masu sauraro sabida karancin lokaci na yi muku ku baki da fata na alkhairi sunana hamza adam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice to zara a takaice shugaban rasha vladimir putin ya ce moscow za ta ɗau wasu jerin matakan martani har idan amurka da ƙawayenta na nato suka amince ukraine ta kai hari cikin rasha da makamai masu cin dogon zango bisa kalaman da aka wallafa da aka ce ya furta a ranar lahadi ma'aikatar tsaron rasha tana duba yadda za ta mai da martani akan hasashen kai mata farmaki mai da makamai masu cin dogon zango a yankin rasha za ta mai da martani mabambanta amsar da putin ya baiwa wani dan jarida pavel zarubin kenan cikin wani faifayin bidiyo da aka kafa a adireshin zarubin na manhajar aiki sakonni ta telegram jam'iyyar firaministan kasar japan shigeru ishiba na 'yan mazan jiya mai mulki tana dab da rasa matsayinta na mafi rinjaye a majalisar wakilan kasar yayin da jama'a suke ta korafi kan batun ba da kudaden da ya mamaye jam'iyyar da kuma batun rashin gamsuwa da tattalin arzikin kasar da ya tsaya wuri ɗaya ƙiƙam. To jama'a masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kabar da Chadi wanda ya daidai da takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona wa mainan dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu.